sun kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wani sabon shiri na wata rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar rubuto rubutaccen sako ko kuma saƙon whatsapp akan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatowar rahma at yahoo.com da kuma shafin fatowar rahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na facebook a yau dai muna asabar 22 ga watan zulkaida shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina wanda kuma ya yi daidai da tara ga watan mayun shekarar 2026 kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu farfesa shak muhammad sani umar nijar lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni suna na mubarak hamza adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yadda Allah a cikin shirin namu na wannan rana za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin domin jin amsoshinsu daga malam akram kallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa assalamu alaikum idan mutum ya rasa wasu rakawo'i a jam'i shin zai yi addu'o'in tashahud na ƙarshe tare da liman ko wadda ya yi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk da mutum ya zo ya samu liman ya jure masa da wasu sallah da ya samu da da asar ya ce da kasar raka a biyu sannan sai ya yi kabbara ya shiga tare da sakar ima to a magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai cewa wannan shi ta ce farkon sallasa. abinda ya riska shi ne farkon sallarsa abinda zai zo da shi shi ne cika shi sallarsa shi ne ma'anar ma'anar kuma sallo na fatin fatin abinda kuka ya riska ku sallata abinda ke wannan cika shi haka in ya tashi zai ciko sallarsa ne za ka ci farkonsa zai ci ko ƙarshen ta haka in ya zauna a zaman ta iya na ƙarshe a wajen liman shi kuma na farko a wajen sa to kuncin sa kuncin sa zai farko ya farko mutum zai karanta ta iya ne kawai turanta ba buƙatar ba ba ba sai a duhu ya ce kamar yadda zuwa cikin wasu ne ko zai na a nisan da la'ilan mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi in ya zauna ta hiyar farko yakan yi tahiya ne kawai sannan in ya zauna ta hiyar karshe zai yi salati sannan zai yi addu'o'i na karshen sallarsa sauraka hiyar karshe ke addu'o'i shi wanda ya riski liman cikin na kawai. to wannan shi ne farkon tahiyarsa sauraka ba ita ce ta karshe ba don haka in ya yi hiyar shi ne ya samu abin da zai iya shi wajen sa zai jinkirta har sai ya da ya zo ƙarshen ƙaryarsa ta ƙarshe ko a cikin da ya addu'o'insa kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi. malam mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum idan mutum ya musulunta dole ne sai ya yi wanka kafin sallah. wadda yake ce maganar mafi yawancin malamai cewa mutumin da ya musulunta wajibi ne yi wanka wankan shi da musulunci sawa'un yana da jaraba bai da zai bayi wahala a ce mutum da ya shiga musulunci a ce da zamansa a baya ya tare jana'a, ko da bai da wuri zai iya kuma da ka zai iya samun janaba tare da shi wannan lokacin kuma da yake kafirin sa ba ba ba ba wanka ne saboda ka zai iya shigo musulunci akwai bukatar ya kawar da wannan da wannan da abin da tashi da yasa da suke tare da shi sannan yake kafiri wadanda sai ya <clears throat> sai sai shi gaba da ibada amma ba wai sharaɗi ne na musulunci a yau ba ce musulunci saboda zai karbo sai da wankan ya da goyi wankan ba ce da wankan shi dai wankan wajibi ne amma ba sharaɗi ba ne ko wankan ce ba wajibci ba sharaɗi sharadi ba ce sharaɗi ne na musulunci kamar ka ce ba zai zama musulmi dole sai ya wankan inda zai yi musulunta bai yi wankan ba to bai zama musulmi ba wajibi ne shi musulunci sai na amma wajibi ne ya wanka saboda ya kawar da abin da yake tare da shi na najasar da ta kasance tare da shi ka musulunci wannan ya zo a hadisin da abu dawo da nasari suka roƙo da nisa a kai su ma ashir lokacin da ya ce na roƙo na zo ba da wasallam da wacin da bai sallar da sallar da bai da ya zo a nabi na sallar da sallar da ce fa a mara ne da bai sallallahu alaihi wasallam Jadi lebih banyak positif Jadi wakar yang Tidak luar dan kemudian Wakar Jadi Masa-masa Masa-masa Masa-masa Masa-masa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi musulmi da ya a sauran malamai da sun san cewa wajibi ne kan kuma ke wankan ya fi ya fi dacewa to malam ita wannan tambaya kuma cewa take assalamu alaikum sallar rakatan alfajr da tahiyatul masjid ana karatu a bayyane ne ko asiri eh, shi ne asiri ne a bayyane kuma da ya shiga masallaci zai yi tahiyatul masjid zai daga da da da sanar da ke cikin malam mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta mutum ya rage shekarunsa domin samun aiki ko su kula shi wato duk rayuwar mutum musulmi ya kamata ya gina ta kan gaskiya wani abu na rashin gaskiya na yaudara kan ya yi yana yin yana yin saboda duk abin da aka fara gina shi akan rashin gaskiya za a rashin gaskiya ta za ta shiga don ana yin kananan abu a zuwa zuciya saboda haka idan ya fara wato gina rayuwarsa ta aiki da rashin gaskiya ce ana buƙatar mai shekaru za shi ko zai rage su saboda ya zama shi ne wanda ake buƙata ko wanda ya cika shirin. kuma a haka gaba wani abu zai taso wanda zai iya yin karya a ciki saboda sa haka a haka rayuwar mu ta lalace ka zama babu wani abu gaskiya a gurin wani wata gaskiya abu a gurin ba za ta da mace dole bukatar mu tafiya kawai saboda haka za mu iya karya za mu iya yin ci za mu iya gara saboda samun biyan bukatu da daga nan abubuwan mu gaba ɗaya suka lalace muke rayuwa irin rayuwa ta rashin gaskiya ta rashin amana da yaudara ta ha'inci ta cin amana saboda mun saba da ita walci da ya fi da kanana ne yake ake ake kamar daga fara kanana za a ce za a kai ga manya za a kai ga manya saboda tun kana yi karamin kana gama kuma ne ke wata rana babban za ka saraka ba daidai ba ne mutum in an sa sharaɗi shi wanda zai ba da aiki ya sa sharaɗi da kuma ka ji ka rage shekarun ka don kana to ka cika sharaɗin sa wani ba daidai ba ne kila akwai hikima da ta sa ya sa wannan shekarun ko wani abin da ya shi ya sa ya ce cikin shekara kaza zai faɗi da jirin sa to ba daidai bai ba daidai ba ne ka karya masa sharaɗi a wasu zuwa na shi mutum ba ka yi dai ba sharaɗi ba ne da ya haramta halal ko ya haramta haram sharafi kiyaye wannan tambaya tana da alaka da ta bayar da kamsa amsa yanzu inda mai tambayar ya ce idan aka ba mutum aiki da takardar da aka mayar da shekaru baya sannan za a ba shi kuɗin aikin shekarun baya shin ya halatta ya karba to ban sani ba za a idan an ba an ba ka takarda da aiki an yi ba ka da ta ba ka ka yi aikin ne a baya ka yi aikin ne to ya aka aka ɗauke ka ba baka takarda ba ni ban gane ne ya za a yi ba kiretin din takardar aiki kuma da ya in har da can kai ma'aikacin da ke ba rana ba ka ɗauke in kuma yanzu ka zama ma'aikacin da za zai maka sun ayyukan da maka yi so ban gane dai me yake so da ya kai ba amma dai abinda duk baka yi ba aikin da baka yi shi ba bai kamata ka yi kuɗin sa ba gani cewa eh, ba ka kuɗi ka san cewa na kudin ba ka cancance shi ba ba aiki kai ba kai ba kuma an yi karya ne wannan karyar a kai amfani da ita wajen ba su ka taya zai to malam wannan tambaya kuma yake cewa wanne ya fi falala tsakanin limanci da ladanci kuma wa yake da nauyin hukunci mafi girma a kansa magana ƙarshen tambayar ba dai kowanne yana da falala imam yana da falalarsa da cewa shi ne zai jagoranci sallah a sannan da sallallahu da wasallam a rayuwarsa duka ce da yi ce ba sai ka ga wani matsayi ne babba ce shi da matsayin da aka sallar sai sun daura a kansa na liman da zai da zama a matsayin ladan ba kaga wanda yake nuna cewa akwai gudun matsayi shi shi ladan liman kuma kansa da sallar ya faɗi falalarsa shi annabi sallallahu da wasallam bai falalar liman ba ba ba falalar ladan da cewa kuma shi a cikin waɗannan abubuwa biyu shi limancin ne da kuma hadisansa sun zo da fadar falalar ladan cewa duk mutumin da zai kira sallah a ko ina yake to duk inda sautinsa ya je sai wannan abin da ya ji sautinsa ya masa shaida da kyawun shaida a cikin Allah su wa ko a daji ya ji lokacin sallah ya kira sallah ko duk wani abu da zai kira sallah sadaka ce ko itaciya ce ko an zama da kiyama ba kyawar shaida a ruwan falala ce yana da mai cewa ba a kai da a ruwan nasi a kasa su kira sallah su ko ruwa dogon wuya a ruwan kiyama kuma sun yi ta tattaunawa a kan ma'anar sun fi kowa dogon wuya sun ce abinda ake nufi sun kowa wato samun sauki a kudu filin filin mahshar filin tattara mutane ka a hisabi lokacin da gobe ya kan ke rufe mutane kuma ya da zai yi shi kuma da samun kiwa gwiwa wani ya cibiya wani ya kirji wani shi shi da su suna da duniyar su dogo ne ko haka za su sha iska ba tare da wani abu ya zo ya su musu da kuma da sanin mutumin da yake cikin cunkoso in yana da tsawo to ya fi samun sauki a kan wanda yake dan gajere dan gajere za a rufe shi saboda haka sai ka ga iskar da zai shaka tana da wahala to a cikin shi cikin taro wani tsawo to shi na ga cewa iska ta yana samun cikin sauki wani yana nuna cewa wani samun sauki ya hanko da kiyawa wannan falala ce eh, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na lalaki so kowanne da matsayinsa ko kowanne da da ya samu amma shi limamin jagora ne shi ne jagora ne saboda ka shi a matsayin shugaba yake shi yasa kowa yake masa da cikin masallacin abin da ya yi shi ake ya yi tabbara a yi tabbara a kan kuskura kuma da ruwa da ruwa da su da su jila to shi ne shi ne jagora shi ne sai ya shigo wannan shari'a ba da ba zai iya hukuncin yin kama kafin ne a ce kawai in ya gari ban zai shigo ba ciki ba ta shari'a sallah wannan ta shari'a kama din kama sallah haƙƙi ne da liman shi zai ba da wani haƙiƙa sallah sallah sallah tashin sai kuɗin gana jikiri da fito mutu ku ci gaba da zama kafin ne ke zai kuna jira na za ta komo hatta ta rawa tashi sai kuna jira na in kun ga ku ku zauna har sai ina fito ciki da ku tashi sai yi wani yana nuna cewa shi ne shi ne jagoranci da masallaci ba na to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin yin nafula bayan sallar juma'a a masallaci duka ya tabbata eh, ko a masallaci ko a gida sallallahu alaihi wasallam cewa da mutum ya kare musalli ba da ba da duba a cikin musalli a ƙarfi musalli a ba musallar da sanar a bisa inda ya kasance eh, baya yin sallar da nafila da ranar juma'a sai ya gida sai ya da a da a da zai yi sallar bayan malamai sun yi sabani a kan wadanda za a sallata biyu ko hudu wasu ka ce za a sallaci biyu wasu ka ce za a sallaci hudu wasu ka suka yi suka raba suka da idan a masallaci ne sai sallaci hudu a gida ne sai sallaci biyu sabani kowanne mutum ya yi ya yi ya yi sallaci raka a biyu a masallaci wani sallaci a hudu a masallaci ko ya sallaci ba gida ko biya gida wadanda duka insha Allah ya sa to mai wannan tambaya cewa yake assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya ƙara riba ya sayarwa wanda ya ba shi kuɗi shin hakan ya halatta ya ce idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya ƙara riba ya sayarwa wanda ya ba shi kuɗi shin hakan ya halatta ana wanda ya ba shi kuɗi in ya sayar da kaya ya sayar ya sami riba sai ya je ya kai masa kuɗi ba tare da ya fito da ribar abin da ya samu ya sai kaya na na ya sai kaya je sai yana saye da sayarwa ne da ya sai kayan sai ya kara riba sai ya sayarwa wanda ya bashi kuɗin aka dai tambayar ta nuna gaskiya kamar abin da fito yadda ya kamata hmm. ya ce assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya ƙara riba ya sayar wa wanda ya ba shi kuɗi shin ya halatta to ba ai haka kasuwanci yake ka sai kaya za ka sayar ka ƙara riba ko me ne ce wanda ya ne tambaya ya sai ya sake rubutu tambaya don a fito da tambayar da take ciki to mai tambaya ta gaba malam cewa yake assalamu alaikum menene hukuncin yin sallah da tufafi mai najasa kamar mani kuma ana iya wanke shi da sabulu galibin sun yi sabani game da wani shi jasa ce ko na jasa ba ce suna ganin jasa ce ko da ka idan mutum wani abu da mutum ya taɓa jikinsa ya taɓa tufafinsa to sai ya wanke shi da mai sallah ce sai ya da wata a kamar kowace ko kowace da wani mutum sai ya kawar da shi لسه دول الاسقاط صدور الكون الذي يسلح sharadi ne na cikin tufafin da sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yi sallah da wannan tufafin kaga da da yasa ce magana kan kai wannan kasu sai ya ce wani ana wanke da dasa ana kawar da sallah da wanke da ba ta yin kankari dan har ma ta kance ina ga alamar gurbin wurin ina ga alamar gurbin sa cikin tufafinsa. sa ta je sallah da hau sai ba ta ce to kaga da da yasa ce to ba magana kan kai karewa da cewa a cikin ba a da suke ganin cewa da zai sa ce amma da zai sa ce da za a iya kawai da ita hanyar kan kai ba wannan ba magana ce mai karfi ba za ka magana mafi karfi kamar yadda mutum ya so duba zafin za ta tun da na za ta tun da na tayyib na kawo da ra'ayoyin ya kuma ya manta bai kawar da shi ba a jikinsa har yi sallar da ya cewa ya sallar da nasa kuma wata ne da sun ce daji ba ba ce daji wani abu ta kamar haya wani abu ba wani ita ba jikinsa yana sani ya yi sallar da wani kuma ya sallar kuma ba ya mai sani mai sani bai rasa cewa ta rasa ba ba komai a cikin su da ne sai da yi sallah ya gama sai kuma ya ga a ashirin da ya da sai kawar da ita ta sallah sallah ta wacce ya riga ya sallah ta shi ke ba za ce sake sallah ko da suke ganin cewa ya da lokaci inda kai lokaci cikin bai fita mutu zai sake ko cewa wannan sakewa mai kyau su haɗi ce a kusa da ce zai sake ko da lokaci ko ba lokaci amma dai magana mafi inganci shi ne in ya riga ya yi sallar sa. daga baya kuma ya ga majalisar wanda ba wai da gangan ya bacce ba a bisa kantuwa da kuskure shi ne sai kawar da ita saboda sallar wanda kuma ya ga ya shi ya risa abu sai da kudin wasallam ya zo da takin ya sallah da takin sallah sabo da sallan na sallah da takin da da bakwai su ka da bi da tsaka da suka gama sallah sai yi mu da koyi ne aikin ba da wajen kayi ne wanda ka sa takalmi ka samu ka ce ka ce ka ce ta tori ne ya ce sa cikin ya ka ga wani abu da sa ka gani sai ta biyu ya sanar da shi yana tsakar sallah ba ka sai sauri ya ce ba ya ce idan ɗayan koyo sallah ya dole babu da ta tafi sallah wannan sai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake waɗannan rako'i na farko da yi ba lokacin da ya fara sallar da ba a ce ya tsawo da sallar farko ba bari ya nuna cewa inda rashin sani ne to a da kada za ka sallah ta ya karɓa duk da a ce sallar ta bace ba da farko zai dawo ba dora zai a kan wacce ba amma da aka ya dora sai aka kawai cewa farkon takar shi yasa kawai zarcewa yi amma kuma <clears throat> suka fahimci haka zarcewa yi shi yasa in da rashin sani ne ga babu kuma wato mutum kuma yana tafiyar sallar ne ya gani na duka sai kuma ya kawar da ita kuma gini a kan abin da yake to mai wannan tambayar ya ce assalamu alaikum idan mutum ya samu raka'a daya a sallar magriba sauran zai karanta su a fili sabani amma magana mafi ƙarfi game da muka ce abin da mutum ya riska a sallar shi ne babban masalarsa da ka zo ka samu liman a raka a ƙarshe kai kabbarar harama ka kai ta cikin masalar za ka wuri ba in ya yi sallama da ka tashi a kowane kayan ka a ɗaya da raka a ka da wata da tafiya da ake yi da ita ce raka ta biyu daga raka ta biyu mujallafi da wata zama kai ne daga taso za ka kara ka a ta ƙarshe ka kara ƙarshe a sannan ka zuwa fatiya ce a asirce saboda ka ba a ya za ka yi ta ta shi ka kawo ta asirce sai ka zauna ka da yi asirce ka kara ta ƙarshe ka kara ta yi ka ta ƙarshe sai ka yi ta yi a kai sannan. to wannan tambaya ya ce assalamu alaikum menene hukuncin wanda yake da matsalar taɓin hankali idan ya aikata laifi wanda ya daga ya ke mai taɓa hankali a farko kowane alƙala a ɗauke masa alƙalami a rubuta masa aiki wani yau za a ɗauke a rubuta masa lada shi babu taklifi a kansa babu kalmar lada ko kalmi a tare da shi ba idan ya zanto wani abu ne ke shafi a kinaya da dukiya misali Ma'aikaci ne ya lalata wasu kayan era di confiare, non era di confiare, non era di confiare, ci sono tutti che abbiamo, abbiamo entrato, di allievo, non era di confiare, era di confiare, con molti cose che fanno, da essere confiare, diciamo, chissà che è, non era di confiare, chissà che è, chissà che è, gida a cikin mulki ta gudanar da shi saboda shi a kira ita ke nauyin biyan kuskuren da aka yi ba idan har ɗaya yi to mai wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum idan an saki mace amma ba a bata labari ba sai daga baya yaushe za ta fara ita ita mace tana fara ita da lokacin da ake tsaya daga zarar mijinta ya sake ta daga zarar da lissafin ita ne ke fara a sani ko ba sani da rayuwa ya sake ta ya yi tafiyarsa ta ta ce baya ganin ta ba sai bayan wata uku ko wata uku ko sai dawo yana ya sami a ciki a yi kai ranar da zai fito da mutu kenan da lissafa da yi uku shi da ta da da bata sani ba ba ta da tare da daga yadda da yawa yadda saboda haka yanzu wata uku ko wata uku da sakinta ta yi jini uku bayan sakinta ya ta yi ta daga yadda za a ce ranar da ta fara da daga wajen saki ya riga ya yi shi shi saki yana tabbata amma kuma da aka saki ya saki kudu sani ya riga ya saki ko kuma daga zarar an saki mace ko kuma daga lokacin da ya fi fara sa haka in ya sake ta baya kuma cikin labarin da ta je da ya sake ta da kuma da ya ta fara to malam wannan tambaya ce assalamu alaikum

za a ce tun bai zai mun bar kurin bai da daraja ba shi ke sai ka kara ya zama biyu ko ya zama uku mun bar uku uku zai kafi wata da bukari a kan wannan ba so idan idan ciniki suka yi misali ta kai da cewa zai yi noma zai noma da wanda ko zai ba shi kuɗi ya ga lokacin da ya karɓi kuɗin yadda zai suka yi a farko da mutum zai ba shi wani kuma ko biyu ko da ya ba zai ce yanzu tun da darajar kuma ta ba ba darajar kuma ta ba ne ko ka ba ni ko kamar ka ba ni kuɗi ne ba haka sai ka ƙara wani zama ko zai ba da suka yi shi zai bashi haka nan inda zai tashi a lokacin da ya karɓi dubu hamsin da ya wuce da ya ce zai bashi da aka zo zai bashi hukumar da ya kai hamsin a dubu ashirin da ya kai to zai zo ce ya rage shi mai ba ce ayyuka ai yanzu yana da tsada saboda ka ɗaya zan baka ɗaya saboda ka ba a la'akari da ya hau farashin su ko wani kasa abin da suka yi sharafi a kan to malam wannan tambaya ta ce shin yaro da ya kashe mahaifinsa zai gaje shi da ah, wani kashe mahaifinsa ta san ganganci ko kuma da ganganci kisa a tsakanin garbu shi ne kisa magada wanda duk wanda shi ne ya kisa shi a da wanda ya kisan musulmi wani shi ba ba bisa kuskure da wanda da shi da su su ce a ne da kafiri ce da kafira da da ce wani da to wannan tambaya da take cewa menene matsayin auren da wakili ya karba ba tare da izinin ango ba sai a zai wakili da zama wakili ba ba ba shi shi wakili shi ne wanda mai abu ya wakilta shi ya ce ka je ka karbo maka na aure ce je ka karbo min ta kaga shi ango shi zai shi zai ce wani wakili kuma bai ce kai wakili ne ta ka zama har a ce wakili ya ka kaga wani can daban ne karba wakili da da wakili ne ma'ana shi ya wakilta shi da ya wakilta shi kam ne ya wakilta shi zai karbo masa abu to yadda aka yi sigar tambayar ba haka ya kamata kasance tambaya zai ce kila so yake ce eh me hukuncin da wani ya karbo ma wani ango aure ba tare da ya wakilta shi ba wakili ba ce wakili an wakilta shi eh, wanda duk ba wanda duk ba wakilta shi ba zai karba abin da ba a sashi zai yi shi wanda ba shi shi wanda shine mai abu bai kuma wakilta shi ba zai masa shi ya karba masa irin abin da wasu suke yi in aka zo ɗaurin aure wakilin ango bai zo ba sai a nemi abokinsa cikin ko da masa bayan kuma shi ba wannan ya wuce sa ya wakilta wani kanin ne ko wani yayansa ko wani bukkansa da zo karɓa masa ba a gan shi ba sai aka jira aka jira aka jira kawai sai aka yi sai a ce abokin sai zo karɓar masa ko wani ɗan uwansa ba a san me ma jajin girma ta yi wani fasa tana yi wa wani abu ya taso shi ya ya janye magana auren to kafin labari ya zo kuma an ji an ce wani kaza ba ba ba ba ba ba a jin ba saboda haka in an samu irin wannan sai a kirawo an ba cikin ga tabbatar cewa da abubuwa kake magana ce to amma wane yana da kawo ke tashi kawo ya wuce tashi shi kira sai karɓar musa amma ba ba ba ba haka kawai wanda bai wakilta kansa ba ya karɓi wa ya karɓi wa abin da ba shi angon ya haɗa idan angon ya wakilta wani wani ya wakilta angon wani shi kuma ya wakilta wani to in angon ya yadda ya zarta shi ke ya karɓa ce na karɓa auren nan da ka ce wa ne karɓa maka ya ce karɓa maka wani ya karɓa ya haɗa shi shi ke nan wani ya haɗa shi ke nan ya yi amma haka kawai ba a wakilta shi bai ce ya karɓa wani ba zai yi to wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin sujadar tilawa a cikin sallar farilla sahabi ne ba a wajibi ba kada da sama kai da sama da babban ke sai na wani wanda zai karanta da karanta sujada da yi sujada kuma yi saboda mutane su fahimci cewa yin sujada ba wai dole ba ne ba cewa na karanta ayat dole dole wajibi sai an yi ta yin da mutane su fahimci yin sujjadar ba dole ba ce to me wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya ɓoye kuka saboda karatun alkur'ani ya danganta shi da mura don gudun ƙarya magabata wanda suka kai taimaka da yuke da abu da sun fiye da abu da sun fiye da kusajili nina ga wani ruwa haka ya da namar da zai kaki na jakar saboda kada ya yi wani abu na ne kada a je a ce an gan shi so suna gujewa da zai ba ta musayi ta cewa bai yi har dan haka ba amma tsoron riyar karkar tashi ne su ba sa saboda abin da zai bayyana da yawa akwai shi da yawa a cikin magabata sun kasance sun da ya sai da alƙur'ani da ya ga wani ya shiru sai sauri da alƙur'ani kalama da ya ce a ranar shi takka kana wa yana ta tuna wannan abu kuma ya sashi da daɗi wannan zato sanadiyar da ya fi sani samanin wayan da yadda ya koma su shi tsalle ta aikin sa wanda ba zai fara aikin ba sai an sake ba a lokacin da yana yi yana da ya gona ba

saboda ka ko babu abin da yake ba ta mutane da kusan sun gurbewa shaida aikinsa ya lalata mutane aikinsa domin yana cikin hari manufofin shaidan ya rusa mutane aikinsa ya koyoyi sun gabe masa aikinsa ko suke masa wani aiki sun da kansa da kansa zai zai rusa aikinsa ba zai yi wani aikin alheri ba sai ya dasa kamar a ɗan yi nuna mutane gashi da zai ba da sadaka ba zai bayar ba irin da ɗan sallallahu alaihi wasallam sai za ta alama shi ba da ba har hannunsa na hagu ba zai san ba abin da ba na da bai bayar ba a'a shi ba zai iya wannan ba sai ya ɗauko a cikin marasa sai an haska kawo wanda za a ba wa an dalla masa kamar a fuska nuna shi a duniya a gashi a gashi sadaka a gashi tallafi da wannan ba ma kawai rushe aiki ba baya ga rushe aiki kuma kawai rusa wa mutane da darka su da mutuncin su an tallata shi a duniya ta wani kwaci ala aiki cikin talauci da ke cikin kasa saboda ka ka karya masa zuciya shi yasa Allah da ya tashi magana da sadaka ce to تبدو الصدقات لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء kuka bayyana sadaka ma da in kuka ɓoye kuka ba wata talakawa wani ya fi muku alkhairi malamai suka ce kaga in tubu sadaka da muka bayyana sadaka an yi maganar bayyana a mabakatan amma da aka zo maganar da wa talaka sai aka ce wa in tubuha in kuka koyi kuka ba talaka in talaka ya zo za ka ba shi abin da to ka ba shi a cikin mutunci ya fi in sadaka ce wacce take ta al'umma ko ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko na abubuwan da al'umma za su yi amfani da shi ba wani mutum ɗaya zai ba ba kuma yake so ya nuna wa ire-irensa masu hali su masu kokaye shi babu laifi don ya zo ya bayyana aiki ta ruwan kuɗa da salati da ba ko ka gaba wani talaka a nan da za a dizga shi a wulaƙanta shi inda wani abu ne na kowa da kowa yana asibiti ko za a taro don a nuna wa mutane cewa to haka ya kamata da kuma su ke na akwai taimako da ya za ka zo a kada ka ko ko ko ko kwanan sai ka haska shi ka dalla shi ka ka masa kyamara ya kama ba sai ka ce ya fito ya godiya a gaban cewa ba kawai malam wannan tambaya kuma take cewa menene matsayin azumin nisfu sha'aba koja isi iskan sunan isim لا إله إلا الرحمن النبي أبي هريرة رضي الله عنه جواب موسى رسول الله إذا انتصر رمضان فلا تصوم وإذا انتصر شعبان فلا تصوم فإن شعبان في رمضان ويأسف وما ليس اليوم يجمع ليس من أول شيء ليس منكر ولا شيء نكير

wuce ana ce a ramatu mafi yawan da na kalila su ɗan kaɗan shi ne zama shi ko na ce a raba maka arka'an sau da ka ga shaɓa mutane da aka kusan yawaita a cikin sa la iyaka dai na sanar sun ne taɓa yin wannan wata cikin wasu ka cikin wata na sosai ko abin da ba a so shi ne kai wata cikin jarin ya ne wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin matar da ta bar gidan mijinta ta nemi ya sake ta to ba a san saki shi wani abu ne da an halatta shi ne saboda hukuma wani abu ne da ake so da ake son aiwatar da shi ba saboda shi musulunci gina gina iyali yake ba rusa da aure da ta gina kowane rusa iyali saboda a yi saki ana yin saki ko an rage a gini karfinsa da aka ce gida ba da ba da mafasar kan to da gidan an yi sa illa akwai rage wasu karfinsa yaran ba za su yi daɗin kowa a yau ka ga shi wasu wuce ba ka karɓa saki za ga tsananta a kan ta ko ta nemi ko a kan ce a sake ta ba gaira ba da nini kamar yake cewa ta ga ya taɓa da ta da suke neman kuɗi da su ko a biya a su biya kuɗin da aka shi wani auren su a sake su ba da kuma saboda ba a sai haka na annabi sallallahu alaihi da ya gargaɗi da za ta ga yarwarta saboda magana fata da da so a san nema ta saki so yin saki ne idan akwai da gidan aure ya fita gida ya ke kasa samun lafiya sai cikin ga kudin cikin sulwa ko cikin zama shi ne a nan sai ya zanto sakin shi ne shi ne samun samun waraka. Huta, su

zamantakewarsa da uwansa to da zama da ke aikata sai da abubuwa duk suka abin da sannan Allah ya kawo kyau ba kawo da kula da misali yana da yaki ci yaki ci ci yawa ya ci kira ya ci kira su ta ba da kowa daga yalwarsa kowa zai ɗauke da dace da shi ba ba daidai wani mace kawai ba a wani barbanta da kawai ƙarfi da kuma an yi ƙoƙarin gyara ya gyaruwa kuma an yi kyau ko sake zai zama shi ne shi ne ƙarshen maganin da za a zama kuma nan wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shi za a iya fidda wato za a iya jinkirta fitar da zakka har lokacin da aka saba ce ba a samu shi lokacin da shekarar ta ta zama da aka samu a ita haƙƙi ne na waɗanda aka ce ba ba da lokacin da ta ce ya ta ta cikin da waɗancan ce abin da ya dace shi ne kai sauri ga wani haƙƙi haƙƙinsa kakkari ke masa haƙƙi lokacin da ya ke cikin da ta ce cewa ita masu sadaka

kaga shi yana ce yana fama yana buƙatar a sako wasu haƙƙin sai samu da ɗan gurbi da kuma ka riƙe ce su saka masa shi yasa ita zakka ya halatta a gaggauto da ita ma'ana idan kana fitar da zakka a shawar a ta wata goma a da musulunci sai ka jawo ta ka dawo da ita wata tara ramadan maimakon ya zauna ramadan ba a bashi komai ba saboda lokacin bashin bai zo ba sai shawwal sai aka jawo masa ita ba sai aka bashi kamar albashi ne za a baka sai sai sai sai ka yi kwana talatin da ya ce ashirin da biyar an kana da bukatar da a bashi ka ashirin da biyar har za ka ɗan jira ji musamman ma a daidai lokacin da kuma cikin da a ce ga shi an da kotu wata ce to ne ya halatta sanar sanar ya yarje wa Allah su yana yi ya karbi zakar a ba su shekara ya a ta shekara ta kuma shekara za ta yi sauran ka amma jinkirtawa fi kuma wata shiga haƙƙin shi ne a ta ba da ba kana so sai ka jawo ta ba ya ba ka kara tura ta gaba ya kamata ka ba shi ɗan ƙasa a shafa a shi ka ba ka wasu a yi cewa lokacin ba shi da shi shafa malam ne wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum idan uba ya hana yayansa hulɗa da yan uwansa shin idan sun zai zumunci suna da laifi ba da hurumin hana su zumunci da a uwansu ba hurumin a ba ah, cewa da abu da Allah subhanahu wa yau ne a tsayar da shi وتقول الله الذي تسألني والأرحاق على زيك التوحيد والتبسل في الأرض وتقدر أرحاقا فتعالى الله سبحانه وتعالى يا أبني صالح ومتي ويا يهني لمدى ينكز منتي ولا كون حكي لنوبابا حكي لنوبابا يا حنا ويا الله تي أسعد سبحانه وتعالى الله يوسف Allah ya umarni a sada zumunci shi kuma ya ce ba za a sada ba ba a masa da a kan abin da ya sa Allah yana cikin Allah ba su tsari ba a yi wa mahaluki da'a wajen saba mahalicci wata ruwa yana cewa da ba a ta fi ma'aru ana yin da a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi ba abin da shari'a ta yadda da shi saboda ka ba yau yayansu yayansa zuwa ta يعرف أنك جدا إسابة وشراح إسابة وعليك نفسك بعد مكانة المسؤولية بعد مكانة المسؤولية فالمسؤولية سؤالا على الشيء سبع وأربع لا تكون الزوجة ولا تكون العافية وجزائي matakin da suka ya samu shi amma ba ya kusa to malam ne wannan tambaya yake cewa Salamu alaikum idan wace ta sake aure bayan saki amma ba ta gama idda ba menene matsayin aure babu aure wanda da take cikin idda sai aure babu aure da gangan ta yi wannan auren to ba ba ba tana sani saki na uku ne haƙƙin sa bai gama sauka da ta duk da ba shi da haƙƙin kome ya riga ya saraya to amma yana da haƙƙin ta ya masa yi ita wata wura ka in ba ta yi mata ne ta yi aure ta yi aure a gabanin ita wata auren ba ta ce to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatoyin rahama wanda malam ke amsa sakonnin tambayoyin da kuka aiko ta hanyoyin da ake aiko da saƙonnin, kuma za ku iya aiko da saƙonnin tambayoyin naku ta hanyar rubutaccen sako wato saƙon text ko kuma saƙon whatsapp a kan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatowar rahama a jihu.com da shafin fatowar rahama da ke kan shafin minisa da zumunta na facebook a madadin shi malamin namu farfesa shek muhammad sani umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamar shirin ni mubarak hamza adamu na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh